wato hausa ba dabo ba ba kuma tsahi ba wata ba sakwaciya ta nuna asalin zalla hausa wadda sakwatawan suke tutiya da ita idan dai ka ce ka kai bahaushe ne mai bugun gaba da hausa ka fassara muna ko ka gaya muna me ka fahimta dangane da wannan hausa da ita wannan basakwaciya ta yi musamman waɗanda suke takamar cewa su 'yan hausa bakwai ne wato kanawa koyi mana drofin na komi a comment section ɗinmu kuma ku yi subscribing channel ɗinmu na Mai Biredi TV. Mm. yau labarin don mu da ta zamba ko da yake an ce yau an ranar hausa ta duniya yan ba sakkwata kake ba kakka wahal da kanka karantawa abinda zan karanta muku don ku san ba sakkwata asali nake an ka ce don mu ɗaya ka dama dawo da luddan dumi duk waɗin gari gashi in ta dama ma hura ka ishi ishi kwancin kwana kai yi ta matela ka kai ka zuke ta baka sanin sadda kwana kayan maza maza ya sace ka shi nasa aka cewa in za ka shan damun da mu to kakka zauna saman da kali cikin shigewa kana gamawa ka bingiri ko kaunar damu wadda ka bi mata kuda kuda da da kwalata ka sai suwa in tabbaɗe ma shi da baɗi ka ci ka samu ruwan randa ka sha duk wada allah ya sai ka ji ka ƙoshi ga mai bire da tv mai bire da tv ga mai bire da tv faɗakar ruwa nishaɗi sai in mai biredi TV. Gagara gasa online TV, mai biredi TV, gidan TV mai faɗakarwa tare da nishaɗantarwa.